الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا amma bado ba ina asalin hadithi da tabun da khairar hadithi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umarin mutaka tuha wa kullum mutaka fin bida kulla bida kun balada wa kulla balada fi finnar kuma amma bado assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wancan sati karatu ya gabata akan abin da ya shafi wato a matsala ta la'akari wanda za a yi la'akari da maganarsu wajen tabbatar da eh, nassi ko kuma kore wannan nassi eh, wanda ma da ya kawo mana misalai da yawa ƙarƙashin wato gaba ta biyar to ya kawo maganar cewa shin kafin a yi aiki da abu sai an tabbatar da cewa dukkanin al'umma sun sani sun tabbatar da wannan abin kuma ya isa zuwa gare shi har ma mutanen da suke sababbin shiga musulunci ko wanda suke can dazuzzuka ko kuma a'a za a yi da akari kawai da abin da malamai suka kudince kuma suka sani ko ya yi bayani cewa na farko din nan ba mai yiwuwa ba ne a ce ba za a yi aiki da hadisi ga har sai ya isa zuwa ga kowa da kowa domin wannan mustahil abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba to ya koma na biyun ya ce wa in idan kuma aka ce yuktafa bi itiqadi jami'il ulama za a takaita da wato ilimin malamai lokacin su ila na sai a ce mishi a inna ma ishtarikat ijma'il umma hadaran min an yashmala alwa'idi ba'd almujtahidin wa in kana muqti'an cewa ai sharɗanta ijma'in malamai an sharɗanta shi ne ma'ana saboda kiyayewa kada wannan abin ya zama na gargadi ko na tsoratarwa ko na ukuba ya auka ma wasu a cikin malamai din ko da a ce sun yi kuskure alai ce wa hadha bi ainihi mawjudun fi man lam yasma dalil at-tahrim min al wannan abin da ake guje masa in dai dan shine to su ma kansu cikin sauran mutane wannan abin ya shafe su فإنه محظور شمول اللعنة لهذا كمحظور شمول اللعنة لهذا كمن يند لعنة ذات إيا أوكاوا كان daidaikun mutane nan, idan aka yi aiki da haka din cikin malamai gaba daya za a iya samu wanda wannan abin bai kai masa ba kuma ya yi fatawa da wani abu shi ma la'anar ta hau kansa yace wa la yunji min hadha al-ilzam an yuqala dhalika min akabili al-umma wa fudala'i as-siddiqina wa hadha min atraf ummati wa ammatiha yace wannan ba yanda mutum zai kubuta daga wannan musamman ma za a iya cewa to wani daga cikin manya-manyan malamai na al'umma ko siddiqai shi ma wannan yana iya haurawa kansu ko kuma a'a za a iya bambantawa tsakanin wanda yake malami ne da wanda yake ba malami ba a cikin wannan gaba domin suna iya bambanta malami wanda ya san dalili ya san hujja yana da bamban da wanda bai sani ba to amma bambancinsu ba ya hana tarayyansu a cikin hukunci mana ko da a ce wannan malami ne ya sani wancan jahili ne bai sani ba abinda Allah ya hukunta cewa zai wanda ya aikata kaza hukuncin shi kaza ne to ya shafe su za su yi tarayya a ciki ba za a ce dan wancan ya sani wannan bai sani ba ba sa tarayya a ciki ba ce fa inna iftiraqi ma min hadha alwajh in ka bambanta su ta cewa malami ya sani wancan bai sani ba la yamna'u ishtiraqi ma fi hadha alhukm baya hana tarayyar su kuma a cikin hukunci din fa inna allaha subhanahu domin shi Allah wato matsarkaki kama gafara lil mujtahidi idza akhta kamar yadda ya yi tanadin cewa mai ijtihadi malami wanda zai ijtihadi wajen eh, binciken wata matsala idan ya yi kuskure Allah ya yafe masa to haka nan gafara lil jahili idan akhta zai iya gafarta ma kuma jahili in ya yi kuskure kenan dukkan su yi kuskure suna tarayya cikin gafarta wannan ko da a ce dukkan su wancan malami ne wannan ba malami ba lam yumkinhu at-ta'allum kuma bai da hanyar sani yace balil mafsada allati tahsulu bi fi'lin wahidin min al'amma muharraman lam ya'lam tahrimuhu wa lam yumakkinhu ma'rifatu tahrimihi aqallu bi kathir min al-mafsadati allati tansha'u min ihlali ba al-a'imma lima qad haramahu ash-shari'u wa huwa lam ya'lam tahrimahu wa lam yumkinhu ma'rifatu tahrimihi wannan wani gaba ne da malam yayi misali yake cewa wato kuskuren da zai iya aukuwa daga ɗaiɗai ne idan da zai yi aiki da wani bisa jahilci kuskuren shi ya fi sauƙi akan a ce malami ne ya yi aiki da wannan ko ya yi fatawa da wannan abin akan kuskure domin idan jahili ne ya yi aiki akan kuskure ya taƙaita akan shi amma idan malami ne ya yi wata fatawa akan kuskure mutum nawa ne za su bi shi ko to sabani in jahili ne in jahili ne bai sani ba dama yayi kuskure wannan a karan kanshi ne zai tsaya ba zai kai ga wani ba ila ya tsaya kawai ba mamaki akan iyalansa in ya iya matsa su akan abu ko to amma malami fa yace barnar da take cikin malami yayi kuskure wajen halarta wani abu da Allah ya haramta ta fi girma fiye da barnar da take cikin idan ɗaiɗaikun mutane ne suka yi irin wannan kuskure musamman ma wanda bai san wannan ba wali Ya ce yace akan haka ne aka ce ihdaru zallatal alim ma'ana ku yi kiyaye wato kuskuren malami ma'ana ku yi taka tsantsan wajen wato kiyaye makurakuran malamai an gane ko saboda ne fa innahu idza zalla domin idan malami ya kauce ko ya karkace ko yayi wani babban kuskure shine azalla to zalla bi zallatihi alam ma'ana dokacin al'umma su ma za su zame a yanzu ba muna ganin haka ba za ga malami yana fatawa kuma akan kuskure kuma masu bin shi suna da yawa ba ko inda ce jahili ne irin wannan ba wanda zai saurare shi ba wani wanda zai saurare shi amma za ka gani ko a yanzu ɗin za ka ga wani yana tafiya a kan abin da yake ɓarna ne kuma ana samun masu bin shi da yawa saboda mai saboda shi malami amma wanda yake ba malami ba ne don ya yi irin wannan ko ya aikata wani abu su ma ‘yan uwan shi jahilai za su ce kai wannan ba bai san abin da yake yi ba amma malami fa da bambanci to shi yasa abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yake cewa wailul lil alimi min al atba kai can malami wato daga mabiya ma'ana yana iya halaka ya halakar da al'umma gaba daya in gane ko yace fa idza kana hadha ma'fuwan anhu to idan ya kasance masani malami mai ijtihadi in yayi abu kan kuskure Allah yana iya yafe masa duk da girman barnar da za ta iya faruwa ta daga wato kuskuren nan nashi to kaga yafe ma wanda bai kai shi barna ba shi ya fi cancanta ma'ana wanda zai zama ya yi shi ba shi ba malami ba ne kuskurensa zai zama ya fi sauƙi a kan kuskuren wanda yake masani ne saboda haka suna iya tarayya a cikin abu guda ɗaya duk da yake suna da bambanci sai kuma bambancinsu ta wani ɓangare tsakanin malami da wanda yake ba malami ba har yanzu ana magana a kan hadisul wa'id ne ma'ana ɗin malami ne ya yi fatawa na irin wannan hadisin akan halaccin wani abu da ya haramta barnarsa ta fi girma akan idan ba malami ba ne barnarsa ta fi girma ya ce ana iya bambanta malami da wanda ba malami ba ta wata fuska wa huwa anna hadha ijtahada فقال باجتهاده لعلمه أن نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة ta iya wannan ijtihadi yayi kuma ya tafi akan hajjinsa saboda a saninsa yada sunna da kuma watsa ilimi abu ne wanda yake ma'ana yana iya wato kore wata barna waƙar qad farraqa bai na humamin hadal alwajh shi yasa Allah ya bambanta tsakaninsu ta wannan fuskar fa atabal mujtahida ala ijtihadihi Allah yana bada lada ga mujtahid idan ya ijtihadinsa wa athaba al'alima ala ilmihi malami kuma Allah yana bashi lada akan saninsa tawaban lam yushariku fihi dhalika al-jahil ladan da wancan jahilin ba zai samu ba dan haka fahuma mushtarikani fil afwi suna iya tarayya a cikin yafiyar da Allah ya musu amma muftarikani fil tawab ladan su ya zama daban wa wuqu'ul uqubati ala ghairi al-mustahiqi mumtani'un jalilan kana am haqiran kuma a ce uquba ga wanda bai cancanta ba abu ne wanda yake bai yiwuwa ko mi girman abun ko mi karancinsa fala budda min ikhraji hadha al-mumtani min al-hadith bi tariqin yashmal al qismay wato abin da yake so ya tabbatar a karkashin wannan babin gaba ɗaya ko wannan gaba ɗin cewa ba wani dalili <clears throat> da zai sa a ce dole kowa da kowa sai ya san wannan hadisi domin wani jahili ne kuma ba wani dalilin da zai ce a ce za a yi la'akari kawai da fatawar malamai domin ta iya yi wa wani malami ya yi fatawa ta kuskure an gane ko saboda haka abinda za a koma a yi riko a kan shi a dogara da shi shine tabbatar wannan dalili An gane ko tabbatar shi za a duba matukar ya tabbata ta hanya mai inganci sawa'un al'umma ta gangame sani da shi ko bata gangame ba to wannan shine abin da za a yi la'akari da shi wajen aiki kamar yadda zai ta kawo misali akan a gaba kaɗan na wato nikahu tahdid auren wato abin nan auren auren kashe wuta shine nikahu tahdid ma'ana auren da za a yi domin a halatta ma wani wannan mata in gane ko mutum ne zai rabu da mata kuma ba yanda zai iya sake aurenta ba tare da ta auri wani ba to sai yayi wata hanya ta dabara sai je ɗauko hayan wani ma'ana sai ya ce ya zo ya auri wannan matar don ya sakan mishi shi ya aure ta wannan hadisi ne wanda yake mashhur kowa ya san sa amma duk da haka aka samu wasu wanda suka bada fatawa sabanin abin da yazo a cikin hadisi suna ganin cewa wanda ya aure na biyu din wannan la'anar ba ta hau kansa ba domin shi bai san me aka yi ba in gane ko mana ko da a ce an yi magana da shi suna ganin la'anar ba ta hau kansa ba to amma dai wannan fatawar ba ita bace mafi rinjaye Matuƙar ya sani kuma ya san ga abin da ake so a aikata aka aikata to shi ma tashmaluhu al-la'an la'anar ta hau kansa don haka la'anar tana iya hawa kan duka bangarorin guda uku ko ma ka ƙara su zama hudu idan shi wanda yake waliyi din ya san da haka din waga ya zama bangare na hudu ita matar ta san da haka shi mijin farkon ya san da haka miji na biyun ya san da haka to dukkansu la'anar za ta shafe su in gane ko ko da a ce lafazin hadisin ya nuna cewa da wanda ya halatta da wanda aka halatta ma ne kawai saboda su suka fi girman laifi Shi ne hadisin la'anallahu wal muhallalila Allah ya la'anci wanda yake wato eh, halatta ma wani matar da ta haramta a gare shi da shi wanda aka haramta masa ne to kaga ba abin da zai cire matar a ciki musamman in ta sani abin da zai iya cire su kawai kowane bangare shine in ya san bai sani ba in gane ko rashin sani akan wannan abu to shi yasa yace an as-sadis na shida anna min ahadithil wa'id alhamdulillah daga cikin hadisai na wa'idi ma'ana hadisan da suke zuwa da wata uquba mai tsanani a cikin a cikin su hadisin yazo ya kunshi wata ukuba ga wanda ya aikata wani aiki ce daga cikin wannan hadisan akwai hadisin ma huwa nassun fi suratul khila nassi ne a abin da ake wato sabani akai dan haka idan aka samu hadisi yazo nassi akan mas'alar da ake sabani akan ta to sabani ya tashi kuma gane ko domin la ijtihada ma'an nas wanda zai zo yayi kuma ijtihadi ko kuma yazo ya khilafi alhalin nassi ya tabbata ma'ana hadisi ya tabbata akan wannan abin ka kuma kana sabani akan sa in gane ko shine misali yace la'natul muhallali lahu la'anar wanda aka halatta mishi aure fa inna min ulama man yaqulu inna hadha la ya'tamu bihal wasu malamai wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa shi bai da laifi wanda aka halatta masa me dalilinsu dalilinsu suka ce fa innahu lam yakun ruknan fil aqd al awwal bi hal hatta yuqalu la'an lu'ina domin shi din wato baya cikin rukunai da aka daura auren da shi shi halatta mishi kawai zai da aka baya cikin shi ba waliyi bane ko sannan shi ba mai karɓan aure ba ne, kuma shi ba mai bayarwa ne shi yana can gefe ne shi yana can gefe daban to wannan yasa suke ganin cewa tun da shi yana gefe bai san me aka yi ba la'anar ba za ta hau kansa ba in gane ko li itiqadihi wujubal wafa'i bit tahdid faman i'taqada yace duk wanda ya kudirce anna nikahal awwali sahih cewa auren da aka yi na farko aure ne ingatacce wa in da shartu ko da sharadin ya batacce ne fa ha ta hillu littani to lallai matar za ta iya auren na biyun gane jaradar Sani anil ithm dan haka na biyun an raba shi bai da laifi mana auren da za a sake yi na biyu ga shi mai auren farko auren da zai sake yi ya aure ta na biyu din in gane ko dan kar a dauka shi auren da za yi yanzu auren da za yi ba shi bane na farko akwai asalin auren farko da ta shi kuma a wanda yake auren ta yanzu auren shi ne na farko to mijinta na farko a auren da za ta yi na biyu da shi suke ganin cewa ba ta halatta bai da laifi a ci saboda a auren da aka yi da wannan da ita shi baya ciki damu shi auren shi yana can baya ne saboda haka bai ciki bal wa kadhalika almuhallil kai suka ce ma har shi ma wanda yayi auren dan ya halatta masa wanda ya aure na biyu suka ce shi ma la'anar bata hau kansa ba amma kamar yadda malam ya faɗa cewa idan hadisi ya zo nassun ne fi suratul hilal akan abin da ake sabani ne hadisi ya nasanta, ma'ana ai hadisi ya riga yayi bayani dan haka ba wani a tsaya sabani akan wani ko ba a sabani in ga nassi ya saboda haka fa in imma an yakuna mal'unan ala tahlil ko dai ya zama Allah an ce shi ne akan halarta auren da yayi ya halarta ma wancan ya auri wannan mace aw ala i'tiqadi wujubil wafa'i bi shartil maqrun bil 'aqdi faqat ko kuma a'a la'anar za ta hau kan shi ne saboda shi yana ganin sai ya cika sharaɗin da ya yi da wancan mutumin ma'ana ta yi sharaɗi ya masa za ka aure ta amma za ka sake ta Ya ce yadda a kan wannan sharaɗin. to su suna ganin la'anar ta kan wannan sharaɗin. ba wai kawai mujarradi don ya aure da matar ba ne la'anar ta hau kansa saboda yana ganin cikawa da wannan sharaɗin. ya zama tilas a kansa A nan ne la'anar ta hau kansa au alama jumu'ihima ko ma abubuwa guda biyun suna iya haɗuwa a kansa ya ce fa'in kanal awwalu idan ya kasance na farko ne bi ma'ana alat tahlil akan halattawa awi thalif ko kuma na uku ne ma'ana shine halattawa da ƙudurce cewa sai ya cika wani sharaɗi ya ce hasalar gara abinda ake nema ya samu wa in kana thani idan kuma na biyun ne kawai shi ne ya daga ganin cewa cika wani sharaɗi zai yi ma'ana sharaɗi ne aka yi da shi yake ganin zai cika sharaɗin dole ya cika sharaɗin wasu na ganin akan haka ne da ana ta hau kansa in gane ko ma'ana shi ya yi imanin cewa sharaɗi aka mishi kuma sai ya cika sharaɗin nan to su suna ganin in ya kasance na biyun ne ya ce to fa hadal i'tiqadu huwa mujibi lil'ana wannan imanin da ya da kudircewan cewa alƙawari ya dauka tunda Allah ya ce ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud da haka shi yana ganin sai ya cika wannan alkawarin to wannan imanin da ya a zuciyarsa da kudircewa shine ya tabbatar mishi da la'anar amma ba wai auren ba In gane ko abin da suke gani kenan sawa'un hasala hunaka tahlil aw lam yahsul koda wannan halanta auren ya samu ko bai samu ba wa hina idin fa yakunu al-madhkuru fil hadith laysa huwa sababun la'ana saboda haka su a wajen su sai suna ganin cewa wai la'anallahu almuhallila walmuhallalila Allah ya la'anci wanda ya halatta da wanda aka halatta ma abinda hadisi nan santa kenan sai suna ganin wannan ba shi bane dalilin la'ana dalilin la'anar wani abu ne daban amma wannan ba gaskiya bane ba kuma daidai bane kuma kaman yanda wannan littafin taken shi yake nuna ana maganar sabani ne na malamai to kaga akwai sabanin da zai zo eh za a yi sabani abin abu amma ka san ba daidai bane wanda zai kawo hujojin sabanin aslan ma ita mas'alar a saba akan ta cewa ba haka bane a yi sabani bai ma taso ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hukunta abin da yake nan sawa'un da wani sharadi ne ko almuhim sunan shi muhalli shi yasa a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da cewa at-taisul musta'ar ma'ana bunsurin aro ne ake aro shi in gane ko to kaga ya nuna karara cewa abin da ake nufi kenan kaga ba wai sai ya kudirce abin ba ko cewa a a sharadi ne zai cika da shi la'anar ta haukansa abin nufi kawai shine ya halatta ma wancan matar sawa'un da kudircewarsa ko ba da kudircewarsa ba to malam yace wa sababul la'ana lam yata'arrad lahu su anan sai su ce ai dalilin da yasa aka yi la'anar bai haukansa ba mala ya ce haza batil wannan kuma barna ne ba daidai bane summa hadha almu'taqid wujub alwafa sannan wanda yake ganin cewa shi sai ya cika alƙawarin da ya dauka din nan idan an ce wannan ne dalilin la'anarsa in kana jahilan idan jahili ne bai san hukuncin ba duk da haka sai a ce akwai la'ana a kansa malai ce fala la'anata alai ba la'ana a kansa wa in kana aliman bi annahu la yajib idan kuma shi ya san cewa abin bai zama wajibi ba ma'ana wannan sharadin da aka yi da shi bai zama wajibi ya cika shi ba mala yace fa muhalun an ya'taqid al-wujub wannan ba yanda za a yi a ce kuma a zuciyar shi ya kudirce wajibcin wannan abu illa an yakuna muragiman li rasuli sallallahu alaihi wasallam sai dai zai ja da annabin Allah fa yakunu kafira duk wanda ya ja da annabin Allah kuma ya zama kafiri in gane ko fayaudu ma'anar hadith ila la'anatil kuffar don haka hadisin zai koma ma'anar shi kamar la'ana ta kafirai wal kufru laysa ikhtisasun lahu bi inkari hadha al hukm al juz'i duna gaili ce shi kuma wato kafirci ba wai ya keɓanci kore irin wannan hukuncin ba ko ƙaryata shi kawai ba a ƙaryata wannan a ce banda waninsa fa inna hadha bi manzilati man yaqul wannan daidai ne da wanda ya ce la'anallahu man kadzdzaba rasula fi hukumihi bi anna shart at-talaq fi an Kamar baqi ya zo ya ce Allah ya la'anci wanda ya ƙaryata annabi a cikin hukuncin da ya yi na cewa wato sharaɗin aure in gane ko sharaɗin saki a cikin aure batacce ne eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wannan wanda ya zo ya ja da wannan kamar ya ƙaryata annabin Allah ne ma'ana aure ne za a yi amma an sa ma sharaɗi kuma sharaɗin wanda yake batil ne fasil za ka aure ta amma za ka sakan min ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wannan wanda ya abin nan sai wani yazo yana ganin cewa a'a wannan la'anar ba haka ya kamata ta zama sai an samu wani abu to kaga kaman yana ja da annabin Allah ke ko to kuma wanda ya ja da annabin Allah menene makomarsa ce wannan ya kafirta wannan ya kafirta summa hadha kalamun am sannan ma da yace wannan zancen da maza sallallahu alaihi yi yayi ai la'anallahu almuhallila walmuhallalila wannan zance ne mai gangamewa ma'ana zance ne na gaba daya ba wai an cire wasu banda wasu ba am huwa lafzun am umuman lafziyan wa ma'anawiyan a lafazin shi mai gangamewa ne a ma'anarsa ma mai gangamewa ne da Allah ya ce la'anallahu almuhallila wal da ya shafi duwan muhallil da muhallal a lafazinsa da kuma a ma'anarsa an gane sawa'un an yi da sharaɗi, ko ba yi da sharaɗi ba dai ya shafe su a wani zai iya yiwa ya ce to shi ya ga ah, wannan aminin sa ne kuma sun dade da iyalinsa suna tare ga 'ya'ya ga wani kuma abu ya zo har ya kai ga saɓani aka zo da haka shi yana so ya taimaki aminin nasa shi a karan kansa bari ya auri matar ya saka don wancan ya aure to wannan la'ana ta hau kansa ta hau saboda haka lafazi ne wanda yake am ya gangame gaba ɗaya, da ma'anarsa wa huwa umumun mubtada tun farkon shi ma mafarinsa mai gangamewa ne kuma ai daga cikin da yake nuna gangamewarsa abin nan harafi na alif wallam domin harafi na alif wallam huwa istigrak yana gangame abu da da aka ce an sa mashi alif wallam ya gangame ne sai mutum ya ce ra'aitul musulmi na ga musulmi ya tun duk wani musulmi ko misali ya zo ya ce ya gina gida yana so ya ba da waƙafinsa. sai ya ce haɗar baitu lil musulmi ka zaka hana wani shiga musulmi ce wannan gidan na musulmi ne kaga wannan lafazi ne am musulmin da yake Kano musulmin da yake Bauchi wanda yake mai duk wanda yazo yana da haƙƙi ya shiga gidan amma inda a ce ba haka ba sai ya ce hadhal baitu li muslimi Jos misali kaga ya takaita duk wanda ba musulmin Jos ba yazo baya ciki to irin wannan lafazin ba na takaitawa ba ne mai gangamewa ne ya shafi duk wani muhalli da duk wani muhallali da duk wata sura ta tahlil ta shiga ciki to haka mutai ya zo yi sabani a sa ba bai taso ba mala ya ce wa mithlu hadha al-umum la yajuzu la yajuzu hamluhu ala suwarin nadira irin wannan umum din bai kamata a zo a dauke shi a ce za a yi amfani da shi a wata sura ma'ana wani irin yanayi da bai saba aukuwa ba ya kamata a ɗauke shi domin ƙa'ida a wajen malamai malaman usul domin a nan ne ake samun maganar saɓani shi ne al'am ya baka ala umumi duk hukuncin da ya zo mai gangamewa ne yana tsayawa ne akan gangamewarsa har sai an samu abin da zai cire wannan gangamewa matukar ba a samu abin da ya cire ba to yana nan ala umumi ya am yabqa ala umumi zai tsaya a kan umum ɗinsa amma aka samu an samu wani abu ta wata hanya ko wani dalili ya zo ya yanke wani abu daga ciki gane to ana iya cewa wannan umum ɗin ya samu wato an cire wani abu daga cikinsa amma matuƙar ba a sami irin waɗannan abubuwan da ake kiran su muhassisat ba abubuwan da za su zo su dinga cire ɗaya bayan ɗaya a cire a ce a banda kaza banda kaza banda kaza yanzu kamar misali kashe kafirai dukkanin kafirai da Allah madaukakin sarki ce, ah, wa qatuluhum haythu taqiftumu duk inda kuka san da su ku kashe su duka ko da kafiri kenan am ne ko fa ne mai gangamewa amma ba ko da kafiri yake nufi ko haka domin Allah ya cire ya cire a cikin wasu ayoyi ya cire wasu Allah ya ce la yanhaqu anil ladina la Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuksitu ilayhi wannan ba hana ba ce a kashe su ba ce a fitar da su ba ce a kyautata musu ba da haka ana maganar akan wanda ake fafatawa da su ne ake yaki da su amma da ba a yin haka da su an yi amana da su an shiga yarjejeniya da su ba za a yake su ba duk da cewa su kafirai ne haka ba za ka zo ka ce wa qatilul mushrikina kafatan su ma sun shiga ciki kuma ba dan dai mushrikai ne a ahlul kitab ba mushrikai bane to me yasa ba a kashe su ba musamman wanda suke biyan jizya Allah ya ce eh, qatilul ladina لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب hatta. yu'un jizya kenan wannan ilal gaya har sai sun bada jizya mana idan ba su bada jizyan nan ba to ku ci gaba da kashe amma in sun bada jizya sun fita a cikin kisa to kaga ba za ka zo ka ce a kashe kowanne da kowanne ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wasu suka zauna a cikin garin Madina ai bai kashe su ba saboda me saboda a aqawul jizya sun yarda da jizya amma da ce ba su yarda ita ba zai yake su saboda haka yana da kyau su irin waɗannan eh, lafizza na alkur'ani musamman wanda suka kunshi hukunce-hukunce ba wai kai da kai tsaye ake musu hukunci ba sai ka duba ka ga lafazin nan am ne idan am ne hal urida bihi bihil umum aw urida bihi al-khusus am ne wanda yake mai gangamewa gaba ɗaya ko ana nufin wasu mutane kawai ake nufi banda wasu kaga ba kowa ya san wannan ba shi yasa an tashi kawai sai a dinga yin abin nan bai daya haka ga wanda bai san irin waɗannan ka'idoji ba kuma su ne ka'idojin fahimtar shari'a in ba haka ba sai a ta ɗauko wasu ayoyi ana yaba ma mutane in gane ko misali me ya hukuncin wanda ya kashe musulmi da gangan a wajen Allah a cikin suratun nisa me Allah ya ce yawa kuka yi magana wa mayaktul mu'mina muta'ammidan me sakamakon sa wa jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'ana wa adda lahu azaban azima wannan shine hukuncin sa ko ya mutu bai tuba ba aka ne hukuncin sa ya mutu bai tuba ba ya kashe mumini da ganga Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah shikenan sai kashe musulmi da ganga bai tuba ba shikenan sai ka dinga mishi hukunci da shewa jaza'uhu jahannam eh a ya mutum ma bai tuba ba jaza'uhu jahannam ko to sai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi ya shiga cikin duna zalikan ko bai shiga ba ashe zai iya samun gafara Allah to ka gan kace zaka dauki wancan kade ka yi aiki da shi ka ajiye wancan ayar to mutane da yawa ka kai su kenan ala to <laughs> ba wani jaye ko haka nan Allah madaukakin sarki ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha Allah ya ce inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah na gafarta dukkanin zunubai shirka zunubi ne ko ba zunubi ba to da ya ce yaghfiru dhunuba jami'an sai ka ce eh yaghfiru dhunuba jami'an amma sake dauko wancan aya la yaghfiru an yushraka bihi da haka wacce ayat ta cire shirka a cikin yankin hunu wa to shi alkur'ani haka yake kuma an ba ka bi irin waɗannan ƙa'idojin ba shi ya wani lokacin za ku ga kama wasu malamai zai iya yin wata fatawa zai yi kama yana sakaci a cikin fatawa ba haka ba mana iyaka irin abubuwan da ya ajiye ne kuma gwargwadon zurfinka da sani gwargwadon yadda za ka ga kaka tsantsan ɗinka da zartar da hukunci duk wanda za je na yawan cewa ai kaza da kaya a wace ai kafar kafar kafar kafar to an ka bibiya ka bibiya in ka je zaka ga cewa akwai sauran shi shi ma nan gaban yayi yayi zurfi sosai da kanshi zai zo ya ce kai da abubuwan da muka faɗa ba haka ba ko so da yawa abubuwa suna faruwa ai wani akan matsala da take ta reshe ce ba ta asali ba ce ma na ce reshe matsala far'iyya matsala da ya halatta a yi saɓani a cikinta a kan irin wannan matsala wani sai fito wani ma'ana matsala ba daga cikin usulul aƙida in gane ko a ce usulul aƙida mutum zai ce aljanna da wuta ƙarya ne wannan kasan cewa ba abin nan kas, ko amma misali a zo a yi saɓani cewa a nawa ake yi a cikin sallah wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya ce kai to wannan ba aƙidar shi nan ba kyau ko wanda ya ce ma aƙidar ka ba kyau akan mas'alar fariya ya nuna cewa kamar za ka fita a musulunci kenan daga nan za a fitar da kai a musulunci mas'ala fariya ba wai mas'ala asasiya ba mas'ala ta imani da Allah ko kuma abin da ya shafi ranar tashi alkiyama ko imani da mala'iku ko wani abu ba a mas'ala ta sabu sabani akan zakka misali an gane ko wani yazo ya ce ai za a iya ba kafirai zakka al-mu'allafatu qulubuhum ya ce wallahi wala ba su aka wannan sai kaga Isa an to ina ganin kana so ka koma gefen su ko wai zai yace wannan kuma Allah ya faɗa ya ce wal mu'allafati qulubuhum za a iya sabani wani ya ce shi ba wani mu'allafati qulubuhum yanzu wani ya ce akwai su wani ya ce babu su ba kan wannan fa sai kaga sai a raba gari ya da shi sai ya dauke kai ba zai mushi sallama ba saboda saboda sun sabani akan wannan matsala ta zakka to yana da kyau mu dinga fahimtar yanda yanda nasin alqur'ani yake kuma fahimtar sa kawai na farko dacewa na Allah madaukakin sarki Allah ya datar da mutum na biyu mutum ya samu tsoron Allah a zuciyarsa a lokacin da yake mu'amala da ayoyin alkur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gane ko waɗannan abubuwan na uku da hudu da biyar har zuwa ƙasa waɗannan kuma masu taimakawa ne sanin ka da harshen larabci kuma alkur'ani da larabci Allah ya saukar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama balarabe ne kuma maganganunsa duka da larabci ne to in baka san wannan ba wannan abin zai iya rage ma fahimtar ka da abin da ya zo da shi gani ko da kuma sanin ilimi kamar na abin da ya shafi larabci din na hau eh, abin nan adab da sauransu balaga haka nan sanin usulun fiqh din nan da ake magana akai mafi yawancin maganganun da shi Ibn Taymiyyah yanzu yake yana ginansu ne ne akan ka'idoji na usulun fiqh wanda su da yawa mu a cikin irin zamantakewar da muke in ba ka shiga makaranta da ake karantar da usul ba ba za ka je wani zauri ko wani wani malami ka ce ka zo karanta wasu ne karantar da kai ba babu ba ba shi muhimmanci ba in kuma ko wani littafin usulul fiqh da kuka sa ana karantarwa a wani waje sai ku ambace shi ka kewaya ka yi bincike akan makarantun zaure zai wahala ka samu ana karanta usulul karkari a karantar da yan hadisai hadisan kuma dole akwai usul a cikin su a karantar da nahawu a karantar da fiqh ko amma usul musalahul hadis duk ba la'akari da su kuma su ne kusan wato ginshiki na yadda za ka fahimci shari'a su ne ginshikin fahimtar shari'a ta iya yiwuwa saboda ƙila a mazhabar da ake a kai a wannan yankin babu ƙananan-ƙananan littattafan usul ne shi yasa amma sauran mazhabobin suna da ƙananan littattafan usul da zaka iya fara karanta a cikinsu to malam shi yasa zaka ga yana kawo misali shi yasa ya kawo nan ya ce wa mitlu hadhal umum in aka samu umum ma'ana nasi mai gangamewa bai kamata ka ɗauke shi akan wata matsala guda ɗaya ba ya kamata ya tsaya akan duka matsalolin ne sai in an iya cire ta yace ibil kalamu ya ya'udu luknatan wa'iyya domin kace zaka dauke shi akan matsala ƙwaya ɗaya kawai kai ta aiki da shi ya nuna cewa zancen eh, zance ne wanda yake ba cikakke ba kuma gazawa ne ka ta'awili man ya ta'awala qawluhu ayyuma naka hat min ghairi idni ha fa nikahuha batil ala al-mukataba wannan hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma imra'atin duk wata mace ayyu yana cikin alfazul umu kamar yanda muka ce al'alif wallab lafazi ne mai gangame. Wato ayyu in aka ce ayyu ma'ana kowane irin abu kamar yanzu misali za mu bayar akwai hadisin da aka fi sanin shi da ya zo da wannan lafazin hadisin je mai fata ko sai mutum aka dabba ta mutu a gidan shi dabba ta mutu ma'ana ta zama mushi sai za a je a yan sai ce a ku dakata sai ya kira abin nan eh, mai fiɗa sai ce cire mun fatar ku je ku yadda namu kaga anan sai an samu wanda zai ja da shi ko wani zai ce walla za ka yi amfani da abin mushe ko to amma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma ihabin dubiga faqad duk wata fatar da aka je ta ta tsarkaka kenan ko ta mushe ce gane ko ko ta dabbar da aka yanka ne in dai an jeme ta to ta zama mai tsarki kuma don haka jiman shi zai tsarkake ta za ka iya cire wasu abubuwa su kuma za ka cire su ne ta dalilai daban ta wani waje kamar alade in din masu jiman duniya nan suka taru suka je mai fata shi ba zai tsarkaka ba kamar kare in din masu jiman duniya za su je mai fata shi zai tsarkaka ba saboda me saboda Allah ya haramta su to kaga su sun fita ta wani daban ne wani abu ne da wani. amma ba haka ba lafazi ne wanda yake am ya shafi duk wata fata da abin nan saniya ne abin nan rago ne ko gada ce ko barewa ce ka ganta a daji za ka iya daukan fatar ta kai ka zo ka je me shikenan sai ka yi amfani da ita kuma abin da yake tabbatar da haka na farko wannan lafazin wanda hadisi ne kauli zance ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu umarni da ya bayar yana zaune aka zo wucewa da wata tinkiya matacciya a gabansa sai ya ce musu Allah in tafa'atu bi jildiha me yasa ba za ku yi amfani da fatar ta ba suka ce inna hamaita ai mushe ce sai ce to duk fatar da aka je mai ta tatsa kaka saboda haka kaga shari'a tana da akari da maslahohi na mutane amfanin mutane yanzu sai a yi misali hatsari mota ta dauko shanu wajen guda 25 ko 27 sai duk su mutu misali ai hatsari sai ga an basu kawai sun zube alhalin ga abin da shari'a ta ce za a yi amfani da shi fatar su dukiya ce mewa, ko sai a yi amfani da wannan fatar to akwai hadisi da ya zo da irin wannan lafazin abinda muke so mu cire a nan shine lafazin ayyu da inda kaga ayyu lafazi ne na umu ko Ya ce ayyu mamra'atin hat min izini izni waliha duk macen da ta yi aure ba tare da izinin waliyinta ba ma'ana ba tare da cewa waliyinta bane ya auren da ita ba fa nikahuha ɗin aurenta nan tacce ne ba nan shi aure ba sai ya ce to wasu sai suka yi tawilin wannan hadisin suka ce da ake nufi mukatiba ita ce maciyar da take baiwa ce sai suka shiga yarjejeniya da mai gidanta za ta dinga biyan wani abu Dan ta fanshi kanta gane ko suka ce ai wannan macen ake nufi a ah, wannan am ne ba za ka takaita shi akan wata mace guda ɗaya ba za ka ya shafi kowace mace abu hanifa ne kaɗai ke cewa sai dai ƙaramar yarinya da aka mata aure ƙaramar yarinya da aka mata aure mana za a iya ma yarinya aure shekara goma shekara sha ɗaya sha ko to shi ma saban da yake da su shin ita karamar yarinyar nan da aka mata aure za a me ake nufi da lafazin imra yaushe mace take zama imra in ta girma <laughs> kai ma haka ba maza ba abuwa ne ba kenan kenan haka ma mace karama aure ma'ana <laughs> ita ba ta ciki ba ta shiga ciki kenan kenan ita za ta yi auren da kanta in ka ce sai ta kai balaga to kenan ƙaraman mace za ta iya aurar da kanta saboda haka lafazin imra'a din da ya shafi mace karama da babba ba wani bambanci tsakaninsu sunanta imra'a imra'a in gane ko haka in ka zo ka ce za ka cire ka ce sai babbar mace in gane ko kuma babbar wacce za ka iyakance akwai 'yar shekara 20 akwai 'yar 30 akwai bazawara akwai sakin wawa Wace ce to a ciki to ta shafi dukkansu gaba daya lafazi ne am in gane ko kamar ka ce rajul mutum ana nufin banda karamin mutum sunansa mutum in gane ko yanzu kamar misali wani ya kawo ya kawo kuɗi ko abinci ya ce duk mutumin da ya shigo masallacin na a bashi waye ba za ka ba bakin <laughs> kowa za ka ba a yi rajul lafazi ne da yana ɗaukan babbe, yana ɗaukan ƙarami ya ce mutum rajul mutum duk da yake mafi rinjaye an fi ɗaura shi akan mutumin da yake babba to sai wani ya zo irin mai karamin ruwan nan irin ragon ɗanbar nan <laughs> sai ya shigo masallacin wanda kila diya fi masallacin shekaru amma kuma ga gan jikin shi ƙarami sai ka hana shi ka ce shi ba rajul ba ne da wani zai dauka cewa rajul sai mutumin da yake da gemu babba da duk wani mutum dai namiji ne ya shiga ciki to kaga haka lafizan shari'a suke zuwa to dole sai mun san irin wannan gangamewa din to wasu sun takaita shi a matsala guda ɗaya ma da yace kuskure ne lafazi ya zo am ka takaita shi matukar ba da takaitawa din bane yace wa bayanu nudratihi abin da yake bayyana cewa wannan abin wato nadir ne kaɗan ne annal muslimal jahila kaga musulmi wanda yake jahili la yadkhulu fil hadith ba shiga hadisi wal muslimul alimu bi anna hadha ash-shart la yajibu al-wafa'u bihi shi ma musulmi wanda yake malami ne ya san cewa wannan sharadin an kuma maganar tahlil din na aure na tahlil gane ko in ka ce kowa da kowa sai ya san hadisi ya aiki da shi to kaga jahili bai shiga ciki ba mana wanda ya je auren tahalili akan jahilci ya fita ci haka nan musulmi wanda yake masani ne akan cewa wannan sharadin ba dole a cika shi ba ko sannan baya cika shi yace zai yi amma ba zai cika shi ba ya kudirce cewa yani mu wala yashtarituhu mu'taqidan wujubal wafa'i bihi baya ganin cewa dole sai an cika shi illa an yakuna kafiran sai dai in kafiri ne yace wal kafiru la yankihu nikahal muslimin kafiri kuma baya aure irin auren musulmi illa an yakuna munafiqan zai dai munafiki ne wa suduru hadha nikahu ala misli hadha alwajhi min andarin nadir in kana so ka ce kawai ya shafi wata matsala ne yace wannan abu ne wanda yake mafi karancin da za a iya samu walau idan kuwa da za a iya cewa inna hadhihi sura la takadu takhthuru bi balil mutakallim malai ce in ma da za a iya cewa irin wannan surar da ake cewa sai an same ta kafin a yi hukunci akan la'anar wanda manzon Allah ya la'anje su sun ce sai an samu wata sura ne in particular wata sura ta musamman amma ba yana nufin wai ta halittin gaba ɗaya ba a sai an same shi a wata sura mala ya ce wallahi inda za a ce surar ba za ta ma taɓa zuwa tunanin mai tunani bai ce wanda zai faɗa da ya faɗi gaskiya ya ce wa ƙad zakarna addala'ilan kafila mun ambaci dalilai masu yawa fi gaili hadal maudi a cikin wasu littattafai ya littattafai da yawa in ka koma cikin fatawarsa za ka samu maganganu da yawa akan irin waɗannan ala anna hadha alhadith cewa abinda ake nufi da wannan hadisin hadisin la'anallahu almuhallila walmuhallalila manfassa almuhallilul qasid wanda ya halatta auren da niyya sau aka ce nan niyya ce za ta yi determinin wannan la'ana me niyyarsa da auren e eh, yayi niyya ne don ya sake mawancan ya aura na haka niyya ce gane ko wa illam ya ko da ba a yi sharaɗi ba eh shi wancan mai auren bai sharadi da shi ba amma shi ne ya shi yayi ne dan ya aure sake ta wancan ya aura to yanzu niyya ce eh, abin da za ta za a yi aiki da ita akan aura yace wa kadhalika alwa'idul khas haka nan ayi wani wato gargadi wanda yake kebantacce min al na daga la'ana wannan ko Allah yayi tanadin wuta wa gairi dalika da wani abu qad jaa mansusan fi mawadi'a yazo Allah ya nasanta a wasu wajaje ko manzon sa ya faɗa ma wujudul khilaf fiha duk da cewa akwai sabani a ciki daga ci ya kawo mana misali guda daya misalai da yawa misali na farko zamu dauke shi sai kuma mai gini a kansa yace hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa annahu qala la'ana Allahu zawaratil qubur wal muttaqidina 'alayha al masajida was suruj qala wannan hadisi a masala sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci zawarat me zawarat eh na zawarat maza ko mata mata masu ziyara ko zawarat ba a ce za'irat yana da kyau mu sani akwai za'irat akwai zawarat ko kamar misali a ce akwai akil mai cin abinci akwai akal mai akal mai yawanci ko to wannan hadisin manzala da zai Allah ya la'anci ko dai ka fassara shi zawarat za'irat masu ziyartar kabari mata ko masu yawan ziyartar kabari mata in ka ce masu ziyartar kabari mata kenan an hana su kwata-kwata in ka ce masu yawan ziyarta da kake cewa zawarat masu yawaitawa kenan a fatawarka in ba sa yawaitawa za su iya zuwa in ka ce zawarat masu yawan ne kenan wanda ba sa yawan yi ba laifi ba ne. shi yasa wasu malamai suka soke wannan ruwayar ta zawarat suka bar shi akan za'irat dan ka kawo shi akan zawarat masu yawan yi kenan in ba za su je da yawa ba za su yi in gane ko shi yasa akwai magana da yawa ta malamai akan wannan in gane ko hadisin dai hasan ya inganta kuma albani a cikin adabu zifa ya yi magana kan hadisa sosai ya ce wal mutakhidina alaiha almasajid da wanda suke rikan makabarta wajen sujjada gane ko wajen sujjada ba sai an ce sallah ba makanin sujud wajen yin sujjada wasuruj da masu sa fitulu a cikin makabarta masu sa fitulu ba sa fitulu a makabarta wannan shine asali sai dai in uzuri ya kama misali za a je biso da daddare wajen akwai duhu ba haske ba a yi hango haske ba hasken wata ko wannan ba laifi don an furke fitinu gane ko kamar yadda yake faruwa a makabartun mu saboda ba mu da tsari a sai an zo an ajiye masu mashin sun kunna wuta ko ko sai an tafi da caja lanta to shi shi wannan kuskuren ya shari'anci ma'ana tafiya da fitila makabarta gane ko shi yasa da mafi kyau inda za a iya daga can bakin makabartar a sa fitilu masu tsayi wanda za su iya haska cikin makabartar amma ba a cikin makabartar a sami irin fitilan nan da ake kira da security a kafa su gane ko daga waje a yi karfe wanda yake dogo a samu wasu bayan Allah su wannan kamar yadda naga an yi signboard to a samu wani bawan Allah da zai iya samun damar a wuta a zuwa saka wannan yanda ko da an zo da daddare za a iya samun haske daga waje da zai haska ciki saboda biso da daddare ne ko saboda haka irin waɗannan abubuwan ma'ana ba a so a sa fitila dai a cikin makabarta cikin makabarta ba a sa fitila mala ce to wa ziyaratun nisa kaga ana magana dama shine iskalin a cikin wannan hadisin gaba ɗaya magana ziyarar mata makabarta shin mace za ta iya ziyartar makabarta ko ba za ta iya ba Ya ce wa ziyaratun nisa ziyartan mata su je makabarta rakhasa fiha ba'abu, wasu malamai sun yi sauki a ciki suna ganin za su iya zuwa wa karihaha ba'abu wasu kuma suka karhanta gane ko an ce ha sun ki amma ba ce ya ce walam ha, dan haka yana nufin waccan karahar karaha ce ta asali ba ta haramci ba in an ce abu makaruhi ne ma'ana barinsa ya fi yinsa wasu malamai suna ganin mace ta je makabarta shi ya fi zuwanta amma ba su haramta ba kuma wannan saɓani ya cika wata tafiya a wannan zamanin ma da albani allah ya masa rahama shi na ganin cewa za su iya zuwa ya kawo dalilai da yawa akwai dalilai da yawa da ya kawo su kuma mafi yawancin malaman sauriya da sauran sanin mata ba za su je ba in kun koma cikin littafin bakar abu zai yana da wani littafi hukumu ke an-nisa alkohol hukuncin ziyartar mata makabarta littafi ne karami kai da yawa sosai shi ya rugurguza ziyarar gaba daya shi kuma da albani yana ganin akwai dalilai da suka nuna ba laifi daga cikin hadisan da ya kawo wata rana aisha ta lalabi manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin daki sai bata ji shi ba ko sai ta tashi ta fita daga ɗakin sai tana ta bibe shi sai ta ga yadin faru wani waje ya dimfaru na. sai ta yi ta bin shi sai ta bin shi har ya ce yake ce mata kin yi tsammanin na shiga ɗaya daga cikin ɗakin mata yana ne ya ce na zo na yi mai yankuwa na sallama ne da haka ya tafi baki a tana bin shi a baya da je tsaya yi sallama kuma tana bin shi shahid a nan ta bi shi har zuwa wannan wajen bai ce ta koma ba an gane ko bai ce ta koma ba kaga inda a ce ba za ta ziyarta din ba da zai ce mata ki koma ki jira ko ki jira ni in je in yi abin da zan yi in dawo to in waɗannan dalilai dalilai haka malam albani ya kawo su da yake matsala akwai sabani mafi alkhairi a cikin matsalar shine mace ta kiyaye ziyartar makabarta domin an duba abin da zai biyo bayan wannan na barna in gane ko a yanzu ka ce mata zai makabarta ya zama da abin biki ya za a je na farko sai an yi wanka sai an sa wani kaya na musamman ko kuma sai an dawo an sa wani kaya da zai sake tunato da wani bakin ciki na shekara 20 ko 30 a sa bakin kaya a je a yi ta rusa kuka ita mace ba ta iya mallakan kanta in gane ko sabanin namiji zai iya mallakan kai amma yanzu kamar alal misali za a wuce da ita za a yi hanyar bauchi ko nan za ka fita ta can hanyar zariya aka je wucewa da ita tana iya sallama da ake ma sallama masu abin na ba ne wani ba ziyara ba ne ma'ana sallama ne amma tana cikin mota ta yi wannan addu'a salamu alaikum Allah ya wannan ba ne ba ne yawa za ka ga a saudi ana ta fama da mata sai sun shiga bakiya ka ta bugawa da su su ce sai sun shiga musamman irin mutanen iran din nan gane ko ana hana su suna cewa sai sun je ana hana su suna cewa to wannan hadisin da Allah la'anallahu za'iratul qubur kaga hadisi ne da yazo la'ana ce hadisi ne na wai. kuma fi mas'ala khassa wata mas'ala ta kaitacciya guda ta shine ziyaratul nisa lil qubur mace ta ziyarci kabari kuma Allah ya rataye hakan da manzo Allah ya rataye hakan da la'ana gane ko saboda haka wannan la'anar kaga wa'id ne to kaga za a iya samun sabani a mas'ala wacce take kaman irin wannan haka akwai hadisi na gaba shi ma wanda za mu tashi akan shi insha Allah shi ma mas'ala ce akwai sabani in gane ko akwai sabani a kansa wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا illa anta astaghfiruka اليك

manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan bai tabbata daga gare shi da ya tabbata daga aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yunkan a za a nakalto shi da sanadi mai kyau za da abin da sahabban da yau amma ba a taɓa nakaltowa ya aikata haka saboda haka da afdal mutum ya kiyaye daga irin waɗannan abubuwa da abin da zai zama eh, nau'i ne na shari'a wani aiki ne na neman lada ma'ana dole sai an samu masa madogara ne ku ya kamata aiki sunan shi ibada da sabon da kasar a shari'a ne ko Allah ta'ala ba shi